To, idan ya tabbata har kuma aka sami canjin shugabancin akalla za ka ce wato masu rajin demokradiyya sun daɗa samun ƙaimi tsarin demokradiyya ya daɗa samun tagomashi um, a kan tsarin wato mulukiya irin wanda ƙasar take gani sannan kuma za ka iya cewa zai iya yin tasiri a wato a wannan yankin na nahiyar afirka wato duk wata ƙasa ma da take tunanin watakila tsarin ta na demokaradiyya hmm. bai mata ba tana tunanin za ta yi wani abun za ta daɗa sake tunani hmm. kuma za su daɗa duba yadda za su inganta tsarin demokaradiyyar suka hakura da shi To yayin da ake dakon sakamakon shi wannan zaɓe wasu na fargabar cewa rikici fa zai iya biyo baya la'akari da cewa tun a yanzu ɓangarorin 'yan adawa da kuma ɗan takarar shi shugaba Joseph Kabila eh, sun soma ikirarin samun nasara. Wannan kuma ba wani abu ne sabo ba ga tsarin zaɓe. Wato ba wai dan ƙasar tana fitowa daga tsarin mulukiya zuwa tsarin demokaradiyya ba ne. A'a tsarin demokaradiyya ne na zamani. wanda a turance muke kira liberal democracy na gasa da hamayya um, wani lokacin ma da adawa ita ce kololuwar wato gaba to ita ce take haifar da wannan kuma a kowace ƙasa wato sai dai a ɗauki matakai na ƙoƙarin ganin an rage abin amma babu wata ƙasa da ake yin irin wannan demokaradiyyar a yi ta a gama lafiya ba don komai ba saboda wato kowa yana ƙoƙarin lallai shi ne zai karɓa kujerar mulki. A jajiberin ranar zaben akwai manyan 'yan takara kamar eh, wato Martin Fayulu da kuma shi Chiskedi wanda suka ƙi sanya hannu kan irin wannan takardar yarjejeniya sannan a gefe guda akwai wata cibiya da ke sa ido kan eh, yanayin siyasar jamhuriyar kongo to abin da ke faruwa ta gudanar da ƙuri'ar ra'ayin jama'a kuma kusan kashi uku zuwa hamsin sun ce muddin ɗan takarar shugaba joseph kabila ne ya samu nasara to ba za su amince da sakamakon zaben ba ba ganin wannan bututuwa guda biyu ka iya mayar da hannun agogo baya eh, tabbas idan tun kafin a shiga zaɓe wani zai ce shi ba zai sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya ba to akwai matsala kenan idan haka ya kamata a duba matsalar da ta da ta eh, janwo haka hmm. sai kuma a fitar da wato ko da a cikin yarjejeniyar ne a shigar da abin da zai kwantar musu da hankali cewa abin da suke jin tsoro ba zai auku ba mun hmm. ba wani abu bane illa tsoron kada ƙarfin mulkin kujera da ake kai ya sa a murda zaben a ce dan takararta ne ici bayan su sun san su ne suka ci saboda waɗanda take shiga tsakani musamman eh, wato na ƙasa da ƙasa hmm. suna da aiki a nan gurin wajen kwantarwa da yan hamayya hankali cewar ba za a yi amfani da ƙarfin kujera a musu zalunci ba. To muna godiya sosai da wannan dama da aka bamu kuma muka tattauna da kai. To ni ma na gode.